والمتن من تها إليه سند من الكلام والحديث قيد بما أضيف للنبي قولا وفيدا وتقريرا ونهواها هكو وكيل لا يحتس بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع وهو على هذا مرادف الخبر وشاخر ردف الحديث والأثر وهو على هذا مرادف الخبر وشهر شمول هذين الأثر والأكثرون قسموا هذه سنن إلى صحيح وضعيف وحسن فشينا ما نتشي me ake kira matunu yace wala matunu abin da ake kira matunu man ta ilaihi sanadu inda duk isnadi ya tuke shi ake kira matanun ma yantahi ilaihi sanad shi ake kira matanun in mun ka ce malikun an nafi'in an ibn umara an nabi innadi ya kare daga ibn umara an nabiyyi kala manzon Allah ya ce kaza to duk abinda manzon Allah ya faɗi wannan shi ake kira hadisi shine matan wal matan al hadisi fi tahqiqihi wal matan man ta ilaihi sanadu min al kalami wal hadisu to shi ko me ake kira hadisi ayyadu maluma sun yi kaidin hadisi bima udifa lin nabiyyi abinda an ka jingina ga manzo sallallahu alaihi wasallama khatatan qaulan zance ne ka qaulihi sallallahu alaihi wasallama innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa wa ka qaulihi sallallahu alaihi wasallama min huzni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi kaga wannan qaulan kenan awa fi'lan ko aiki kama aikin da manzo Allah aikata ka salatihi ka salatihi watan ka salatihi sallallahu alaihi wasallama Allah rahilati tamka sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta akan taguwa tai haisu ma tawajjaha bihi dabatuhu duk inda kasance duk baki ta fuskanta gare shi an ka jingina wanga aiki baka kauli Anas radiyallahu anhu tanka kauli Anas radiyallahu anhu harajna ma annabiyyi sallallahu alaihi wasallam mai hito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min madinati daga Madina ila Makka ta zuwa ga Makka wa kana yusalli raka'atayn raka'atayn hatta raja'na ila Madina ya kasance shi na sallah raka'a biyu na farilla hamu hukuma Madina kaga wannan gare shi an ka jingina wanga aikin don haka ce kaulan wa fi'lan wa taqriran ko kuma san tabbatarwa ka taqririhi halin damnar walidi fi akalihi addabba indahu ka taqririhi sallallahu alaihi wasallama dan ka tabbatarwa manzo Allah sallallahu alaihi sallama ga halin damnar walidi fi akalihi ga cine ne addabba zamo inda hugu manzo Allah halin damnar walidi radiyallahu anhu an kawo manzo Allah abinci <clears throat> za su ci tare da halin damnar walidi sai kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ummu sallama ta ce to ba ku ga mai ko nama mina ake yi da nan abincin sai sai aka ce nama mina ya tambaya ce nama aka ce nama mona sai manzon Allah ya yaye nama damo gehe guda ya kama cin abincin da babu naman damo bisa gare shi to shine shi kuma hadin wali sai kama diba damo shi na ci shi na diba shi na ci ya ci cin naman damo sai da an haƙa da cin abinci sai ce manzon Allah me yasa baka cin naman damo sai <clears throat> ce saboda babu shiga mona babu shi maka don haka abinci ne kaga nan yanzu Allah bai ce kada ka ci ba wata kariran kenan duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar abinda an kai gaba ga manzo Allah in kauli na kamar shi ya faɗa in aiki na kamar shi ya aikata don haka duk abinda an kai gaban manzo Allah ya zama kamar aiki ne in na faɗa na zama kamar faɗa shi wa nauha haka nan haka nan abinda ya kama da watan qawlan wa fi'lan wa taqriran wa nauha abinda ya kama da irin wannan ka ausatihi sallallahu alaihi wasallam tanka sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kauni hita ka kasance manzon Allah watan abiyar kasance a tefari fari laysa bil qatili ba gate yana ba wala daweli ba dogo bane sannan kuma shi a ta hatan kawai da gangaro daga tudu kaga wannan wasu huke na alhalki sifan manzon Allah kenan ta halitta sifan manzon Allah ta halitta gare shi an ka jingina ma ulisa lan nabi kenan min qawlihi aw fi'lihi aw taqririhi aw wasfihi alhalki ko sifan manzon Allah ta halitta shi ne kaunuhu yala lesa bil qatiri ba gajere bane wala bi dawili ba dogo bane irin wannan wala bi dawili ba'ini ba dogo bane hakan gote sallallahu haka manzo Allah matsakaici ne amma ko tare da haka nan in ya jira dogaye dogaye ba su yi ne tsawo duk dogo in ya komo kusa ga manzo Allah sai shi koma gajere ba wa mai kere shi wani hau ha tamkacin wannan watan wannan kenan watfuhu alhalki sai su hu alhalqi sifan manzon Allah ta ɗabi'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai yawan ban na sannan manzo Allah mai murmushi na manzo Allah mai alheri na la yawajihu ahada bi makruhin